Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha tara, ishirin da biyar da kuma sittin. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, FM Nomad, dalal FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar zangon FM, sai kuma Alfa Radio da ke kuma a ƙasar Ghana. Haka kuma ana iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci Hafsat Bello ɗan mai ce daga birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba muka sake dawo muku da wani sabon shirin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji harin da 'yan bindiga suka kai a wasu bankuna da ke garin Offa har ya sanadiyar rayuka. Muka fara jin to can kamar da wasa sai abin ya zo da karfi har da ban mamamai ta tashi bankuna wajen bankuna hudu ne sannan bayan mun kawo muku rahotannin da muke dauke da su za mu buɗe layin wayar mu domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan abubuwan da ke ci muku tuwa ƙwarya lambar da za a kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta a sa alamar tarawa a farkon lambar kafin a kira za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga kamaru amma kafin nan sai a gyara zama a halin da duniyar ta wuni. thank you Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Gwamnatin Trump a yau dinnan Juma'a ta ba da sanarwar kakaba jerin takunkumai da dama ga wasu kamfanonin Rasha da mutanen Rasha su 38, wanda hakan wani bangare ne na abin da manyan jami'an gwamnatin Amurka suka bayyana da martani kan take-taken Rasha a faɗin duniya. Takunkumin zai shafi wasu fitattun Rashawa bakwai ciki har da Oleg wani shahararren mai harkar Dalma. kuma na kusa da shugaba vladimir putin da kuma wasu kamfanoni sha biyu da au suka mallaka au suke tafi da su haka zalika takunkumin zai shafi wasu manyan jami'an gwamnatin rasha su sha bakwai da kuma kamfanin sayar da makamai mallakin gwamnatin rashar jami'an gwamnatin amurka sun ce ba saboda wani abu guda aka kakaba wannan takunkumin ba manufar kaka wannan takunkuman ita ce a dakile aika-aikar rasha da ke daɗayi a faɗin duniya wata kotun koriya ta kudu ta zartar da hukuncin ɗaurin shekaru 24 matsohuwar shugabar koriya ta kudu pagun he bayan da kotun ta same ta da laifin amfani da ikonta ba bisa ƙa'ida ba da kuma almandahana yayin yanke wannan hukuncin wanda aka yada ta gidan talabijin na ƙasa kotun gundumar tsakiyar sel ta sami park da laifin karbar cin hanci da ƙwace da amfani da ikonta ba bisa ka'ida ba da kuma dai wasu tuhumce-tuhumce babban alkalin kotun ya ce ya zama wajibi a yi tuhumar gaske ma tsohuwar shugabar saboda laifin da ta tafka kuma don ya zama darasi ga duk wani shugaba wanda zai amfani da ikon da jama'a suka bashi ba bisa ka'ida ba da kuma haddasa rudami a harkar da zai shafi gwamnati park dai ta shafi ko ta tsaya kai da fata cewa ita fa bata aikata wani laifi ba tana jaddada cewa ramo gayyar siyasa ce kawai tartsa da ita a halin da ake ciki kuma wani alkali a brazil ya umarci tsohon shugaban ƙasa luis inacio lula da silva da ya miƙa kansa ga hukumomi a birnin curitiba da ke kudancin ƙasar zuwa yau dinnan juma'a da yamma saboda ya fara zaman kurkuku na tsawon shekaru sha biyu saboda samunsa da laifin almundahana da aka yi an bayar da sammacin kamunsa 'yan sa'o'i kawai bayan da kotun kolin brazil ta kada ƙuri'a da shida akasin biyar ta yin watsi da buƙatar da silva ta a kar a jefa shi kurkuku yayin da yake ƙoƙarin ɗaukaka ƙara da silva dai ya ce hukuncin da aka zartar masa wani abu ne na siyasa wanda aka ƙiƙiro saboda hana shi shiga takarar shugaban ƙasa a watan oktoba to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc cacar baka irin ta gasar cinikayya ta daɗa tsanani tsakanin amurka da china zuwa yau dinnan juma'a inda shugaba donald trump ya yi barazanar saka ƙarin haraji na dala biliyan 100 kan kayan da china ke shigo da su amurka yayin da ita kuma china ta yi gargaɗin cewa za ta ja da amurka ko ta halin aka jiya alhamis trump ya ce ya umarci wakilan amurka a ɓangaren cinikayya da su biyuwar ƙara haraji ma china bayan da china ta fitar da jerin sunayen kayayyakin da amurka ke kaiwa china ciki har da waken soya da ƙananan jiragen sama waɗanda kuɗinsu ya kai dala biliyan hamsin da cewa su ma za ta saka masa ƙarin haraji tun da farko a wannan satin amurka ta saka haraji kan kayakin china da kuɗinsu ya kai dala biliyan hamsin duk kuwa da barazanar baya-bayan nan da shugaba donald trump ya yi ya ce amurka ba ta fara eh, takaddamar cinikayya da ƙasar ta gabashin asiya ba ya kuma faɗi yau juma'a ta kafar twitter cewa tuni harajin da ya saka kan dalma ya fara amfanar tattalin arzikin amurka a wata takardar sanarwa ta yau dinnan juma'a ma'aikatar cinikar china ta ce muddin amurka ta ɗau matakin da china ta kira kare kasuwarta to china ita ma za ta ɗau mataki Ibrahim Ka'almasi Garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To wasu 'yan bindiga sun kai hari waɗansu bankuna a garin Offa da ke jihar Kwara abinda ya sanadiyar mutuwar 'yan sanda talatin da a fararen hula da dama. Ga Mustapha Nasiru ba tsari da ƙarin bayani. Kimanin 'yan sanda talatin ne tare da wasu mutane fararen hula da dama aka kashe a wani mummunan harin bindiga da ma bama-bamai da wasu 'yan bindiga suka kai a garin ofa ta jihar Kwaran Najeriya. Lamarin dai da ya faru da yammacin ranar Alhamis ɗin nan ya jefa dubban mazauna garin na ofa cikin wani yanayi na tashin hankali. Kawowa haɗa wannan rahoto dai hukumomi a jihar ta Kwara sun ce ba su kammala tattara bayanai ba a kan lamarin. Shugaban kungiyar Izala a jihar Kwara da ke zaune a garin na Ofa, Sheikh Masaudu Ofa, ya ce maharan sun yi ta harbin bindiga tare da tayar da bama-bamai, kamar yadda ya mun ƙarin bayani ta wayar salula. Muka fara jin harbe-harbe, to can kamar da wasa sai abin ya zo da karfi har da bambu, bama-bamai ke ta tashi. Kuna wajen ba wa ma ce guda bi ba ni sauran ba amma an ce shi ma ai mai ai mai kata kata kuma na ga First Bank da GTB da kuma Union Bank adadin mutanen da suka mutu kuna hasashen kamar sun kai nawa a gaskiya ba zan iya faɗi adadi ba domin an ce abin da suka fara yi wasu sai sun je ofishin yan sanda suka kashe kashe yan sanda ba kuma yan sanda kaɗai ba a wanda suka abin da ya kawo su da ba kamar irin ana rikici a ba ku ka je ku ce je yan da yan sanda ya baya musu duk irin wayan mutane mace mai ciki da yara kanana kai wanda ke wucewa ya ga alaman wahala ya gudu su fi da bindiga sun haka wanda ke kokarin ya haye katanga sun halbe shi yanzu wani hali ke alan ufa kaga mutum biyu uku a abin da za ka tattauna kenan domin in ba in bai same in bai san ba ka da dangi a ciki kana samu yanzu ni kai na ka mai tashi na daga cikin iyali na yar uwanta wanke su an fi da Kwamishinan 'yan sandan jihar Takwara Lawal Ado ya tabbatar da aukuwar lamarin, amma ya ce zuwa yanzu ba su kammala tattara bayanai ba, kamar yadda ya mun ƙarin bayani ta waya. A halin da ake ciki kuma bayanai da ke fitowa daga jihar Kogi na nuna cewa kwamishinan 'yan sandan jihar da shugaban 'yan sandan Najeriya Ibrahim Idris ya kora saboda tserewar wasu 'yan bindiga guda shida a ciki har da wayanda aka alakanta su da sanata Dina Malaye. Wato CP Ali Janga ya kuma bakin aikinsa a matsayin kwamishinan 'yan sandan jihar ta Kogi. Na kira kakakin 'yan sandan jihar Kogin ASP Williams Aya domin neman samun ƙarin bayani amma bai ɗauki wayar ba. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya. To a gaida Mustapha bazari kafin mu buɗe layukan wayar mu a shakata da wannan wakar Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, suma amin, Amin, amin, suma amin, ya Allah. Ku buɗe kunnuwan ku jama'a ga wata sanarwa. Ku buɗe kunnuwanku ku jama'a ga wata sanarwa. Mutanen karkara da birni wannan ku ne ya shafa. Zancen da zanihi, zancen ciyon idanuwa ne, ciyon idon amadari, ilimi abokin tafiya, idanu Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira biyu sifili biyu. biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Mun sami kira daga Bauchi. Salamu alaikum. Anuwa alaikum. Wa ke magana daga Bauchi? Yawwa barka ka. kina tare da haya Danna daga Az. To ya haya Danna menene ra'ayinka? Azare daga jihar Bauchi. To muna jin ka. Yau na shiga wannan fili ne domin na yi kira ga gwamnan jihar Kaduna yin mm. Masadi da ya gaggauta daukan matakan shawo kan matsalar rikicin da ya kici ya kici a jihar. Kanin yadda al'ummar ƙasar ke fama da matsalar rikicin. To mun gode kwarai ya haya. Har yanzu dai muna jihar Bauchi. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Wa ke magana daga Bauchi. Kamar layi nashi kuma ya katse. Hello? To layi nashi ya katse. kada a manta dai lambar da za a kira ita ce alama tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu ga mun samu kira daga kebbi salamu alaikum aminu alaikum salam wake magana malam makaranta ya wuri to menene ra'ayinka to ra'ayina a yau shine ina son in yi kira ga shugabanninmu na kasashe na afirka to su ji tsoron allah su ji tsoron allah su tausaya ma talakawa to bisa ga irin yadda talakan najeriya yake cikin hali na ha'ula'i to gaskiya wannan shugabanci da shugabanninmu suke na afirka gaskiya bai kamata ba ya kamata su dibi mm. irin abubuwan da talakan najeriya ke ciki sannan musamman yanzu kin ga jihar gasa mu ta kebi. Mm. shugaban karamar hukumar koko bisa ya sauka mm. wani abu ne ma nan ga shugabanmu na afirka saboda hausa suka ce daga na gaba ake ganin zurfin ruwa. To mun gode kwarai da gaske ga kuma wani kira ya shigo mana daga jihar Kaduna. Salamu alaikum. Alaikum sa'ad Hausa barka da yammaci. Yawwa barka ka dai wa ke magana daga Kaduna. Sunana Murtala ne ina kiran kuma daga garin gasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To Murtala me ke tafi da kai? to a abin da ke tafe da ni shine hmm. maganganun da su tsofaffin shugabannin ta suke kai a kan wannan gwamnati eh. a tare da girmamawa a gare su kuma da duba kokarin da suka yi su ma amma ya kamata su tuna cewa shi akan gane daga na gaba ke gane jirgin hmm. ruwa a dukansu da suke mulki kowa ya nemi ya canza ko dai kundin tsarin mulki ko kuma ya nemi ya zarce bai samu haka ba ka ga ake mulki da daɗi kenan kuma ya kamata shi wannan ko ya su bar ya cika wani abin da kundin tsarin mulki ya ba shugaba zai iya neman ko takara daga shekara hudu zuwa takwas in ya gama ya ce shi ma zai zarce ko kuma zai sauya ne kamar yadda aka yi da wani daga kaki ya ce zai kara zarce a farin hula kaga an yi haka amma abin da muke ba su shawara dai ya kamata su ta addu'a dai kasar nan namu na zauna lafiya to mun gode kwarai da gaske bari mu koma bauchi ga wani kiran ya shigo amma daga misau salamu alaikum wa alaikum salam sunana dan asabe da muzadawa to dan asabe me ke tafi da kai abin da ke ra'ayi na a yau shine da Allah harkokin tsaron Najeriya nan mm. a duba mana ki kashe kashen yayi yawa to daga kaji yau a ya faru a yankin um, arewa maso gabashin ƙasa mm. kiyar nigeria jihar zamfara ina ne da sauransu abubuwan sun yawa da allah duba mu harkokin tsaron nan sosai saboda mu samu zaman lafiya kasar mu ta ci gaba to mun gode kwarai da kira ga wani kira ya shigo kuma daga jihar yobe salamu alaikum alaikum assalamu ba ke magana daga yobe daga yau magana usman ne daga jihar yobe to muna jin ka to batun da nake so in yi kira dan allah dan annabi daga cikin sanatocin da muka zaba suka taho majalisa mm. ba damuwar mu su suna ta faɗa akan maganar cewar wani zancen sa abinan zancen gyara kundin zaɓe mu ba wannan bane ya samu muka zaɓe su muka je suka je majalisa. To. Wannan abu ne suke yi na karan kansu na neman kansu. Mm. Yi su duba neman Allah su duba abin da ya kawo ya kai su majalisa su duba hakkin da yake rafe a wuyansu. Mutane can wa'yansu an kashe wa'yansu an yanka wa'yansu suna nan a jejjefe ba mm. yadda suke wa'yansu suna nan da yunwa da ishirwa su sun zauna a majalisar suna faɗan gyara kundin tsarin mulki akan maganar zaɓe to su duba girman Allah su duba abin da muka zaɓe suka tafi wannan wuri. To mun gode. Bari mu koma a Kaduna. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu. Wa ke magana daga Zaria? Kuna magana da Sardonan na ne daga karamar hukumar Zaria. To me ke tafa da kai sardaunan? to abin da ke tafe da ni shine a mu abin da ya dame mu shine da muna magana cewa babu tsaro babu tsaro mm. aka kuma aka zaɓi jam'iyyar apc to to yanzu kuma sai ga abin maimakon da ana yi ne a gabas a karin gabas ta arewa mm. to yanzu kuma sai ga abin ya waɗa najeriya gaba ɗaya tsakiyar najeriya da arewa maso yamma da arewa maso gabas da tsakiyar najeriya hmm. shi ne muke kira ga gwamnatin apc canjin da ake nema ba a samu ba an bar mutane cikin yunwa da rashin ruwa da rashin lafiya da rashin tsaro muna kira ga gwamnatin buhari ta allah ta taimaka wannan wahala da talakawan najeriya suke sha to mun gode sardaunan kube yanzu muna jihar Taraba. Wake magana daga Taraba? Yusuf Abubakar ne daga Taraba, Taraba hukumar Local Government. To Yusuf Abubakar muna jin ka. Da Allah ni ina roƙon gwamnatin jihar Buhari da Allah mm. dai in dai da adalci a taimaka mana gadan mu na Hibbin nan saboda mutane muna yawan samun matsala wurin hayewa hanya ga dare da amma mutum dai tafi daga nan ko zuwa abuja ko ina ne ga dare amma ba halin biyu akwai gadodin mu guda biyu mm. wanda suka rushe wajen shekara biyu amma har yanzu ba gyara ba da allah taimaka kai mana koken mu to allah ya sa wanda ka faɗa domin su sun ji ga kira kuma yana shigo mana daga sokoto salamu alaikum wa alaikum salam waye daga sokoto Eh, Malam ruwa barke ji ruwa malin marindu. Amma sai ka rage eh, muryar rediyon ka muna ji yanzu ana. To ɗan jaye da rediyo da can jaye can. Ina eh, saurare. Yawwa to muna jin ka me yake tafa da kai. Eh mauli'in da kuke mina ne kuke mauli'i a yanzu. Ah, wato kowa zai bayyana ra'ayinsa ne akan abubuwan da suke damun shi shine abin da ake kira a bayyana ra'ayi akai. Da na ko kowane ra'ayi ko dai wannan na zaɓi din na hukumar magana kowane ra'ayi duk ra'ayin da kake da shi kawai ka bayyana eh da dama ni abin da ra'ayi na wato game da barayin shanun ga da an na zamfara to abin da nake so da Allah ina ba gwamnati shawara cewa da Allah da annabi kamar yadda aka yi barayin shanun nan gaskiya in an ka kama su ya kamata a yi musu hukunci yadda ya kamata to mun gode Allah ya sa kuma sun ji da kuma wannan kiran ne muka kawo ƙarshen ɗaukan wayar ku a wannan lokacin sai dai kuma wani lokacin idan allah ya kai mu Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogo a nan yana cewa karfe 4 da minti 49 na yamma. Yanzu kuma lokaci ne na labaran wasanni. Wasanni a takaice. gasar kaka elite one na wannan shekarar kulab-kulab din kasar jamhuriyar kamaru guda goma sha takwas suke fafatawa a tsakanin su akan allon ta farko ita ce kulab din fetwe da maki 22 sai mai biyu mata ta biyu ita ce kulab din ta birnin lum da maki 21 ta uku kuma ita ce kulab din pebe baham da maki 21 ita ma sai waɗanda suke jallayi akwai kulab din star ita ce ta goma sha shida da maki goma sha uku ta goma sha bakwai ita ce kulab din dragon ta birnin yawunde da maki tara ta goma sha takwas ita ce kulab din eagle royal da maki bakwai kacal a cikin makon da ya gabata nan ne ƙungiyar kwallon kafa ta nahiyar afirka cap ta tura kwamitinta ta musamman zuwa ƙasar jamhuriyar kamaru domin ganin irin ci gaba da ake yi na gudanar da ayyukan gyare-gyaren filayen ƙwallon ƙafa da hanyoyin motoci asibitoci da yanar gizo-gizo da ma sauransu domin ganin an da ƙasar ta jamhuriyar kamaru za ta karɓi bakuncin gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na nahiyar afirka a shekara 2019 wani ne yasa na garzaya domin tambayan zakar sa'adu wani kusa ne a cikin kwamitin kwallon kafa na kasar ta jamhuriyar kamaru yan fashin baki kan irin yanayin tsoro da suke ji musamman wajen inganta tsaro domin kar a yi kitson da kwarkwata ni abin da yake wato ji hankali na kuma nake tsoro a kai shine batun tsaro saboda a gaskiya ni kasar kamaru na cikin wato mawancin hali musamman dai a arewa maso eh, kudancin kamaru da kuma eh, kudancin kamar ta kanta a wannan bangaren yankunan biyu nan akwai matsala sosai to ban san da za a yi ba ko da yake dai eh, makon da ya gabata dai shugaban kasa ya tura ministan wato cikin gida domin ya eh, sasanta ya tattauna da mutanen shashin wato sarakai gargajiya da kuma wato 'yan siyasan wannan bangaren to alhamdulillah dai amma ni gaskiya zuciya na bai kwanta ba da wannan maganar tsaro shi shine yake wato tsakanin tunani kuma sosai ya can arewacin kamaru kasan za a buga kwallon fa a birnin garwa a da mutane daga cikin birni da aka zaba baka ga cewa a rashin tsaro na boko haram zai iya kawo barazana ta wannan bangaren ba eh mama wa gaba na so ka sani cewa a wato shashin yankunan ingilishi da arewa ba ce mai nisa ba da ke wani arewa ne to kada akwai wato ainihin kungiyar boko haram har yanzu dai ba bata shiga wato arewa ba wato zan ce shashin garwa suna tsaye ne a shashin can arewa mai nisa su marwa su kusuri da shauransu to amma nan yankin shashin ingilishin nan kasan za a wasa a limbe da boyako to kaga waɗannan kasan kwanakin bayan ma boye ta shiga cikin babu wannan matsalar to ni a garwa gaskiya ni bai damuna kamar shashi ingilishi shashi ingilishi shefi wato da akwai babban matsala ma ma'awar garba kamata yi shugaban kasa ya ɗauki wato matakan tsaro sosai mama awal garba muryar amurka da kasar kamaru yanzu kuma ga sharhin muryar amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka da ake cika shekaru hamsin da mutuwarsa muna juyayin kisar da aka yi wa jagoran 'yan gwagwarmaya kuma wanda aka taɓa baiwa lambar yabo ta duniya ta Nobel marigayi Dr. Martin Luther King. Shi dai Martin Luther King an haife shi ne a shekarar 1929 a cikin iyalin wani limamin coci na Atlanta, kuma yaron ya taso yana da basira kwarai har ya samu shiga jami'ar Morehouse tun yana saurayi ɗan shekaru goma sha biyar da haihuwa. inda ya karanta fannin tauhidi a ƙarƙashin jagorancin Dr. Benjamin Mays, wani fitaccen jarumi kan maganar daidaita jinsunan al'umma masu bambancin launin fata. A shekara ta 1955, Martin Luther King ya kammala digirgir a kan tauhidi daga jami'ar Boston. A wannan shekarar ne ya fara zama fitacce a gwagwarmayar neman 'yancin farar hula inda ya jagoranci zanga-zangar gujewa amfani da motocin safa-safa don neman 'yancin jama'arsa a yankin Montgomery na jihar Alabama. A ƙarƙashin dokokin nuna wariyar launin fata na Alabama na wancan lokacin akan nemi baƙaƙen fata da su rinka zaunawa can bayan mota ko kuma su barwa kujerunsu don turawa jar fata su zauna. Amma a ran 31 ga watan Disamba na shekarar 1955 wata ba Amurkiya bakar fata mai suna Rosa Parks wacce ta shiga motar safa-safa da gajiyar aiki sai ta ki tashi daga mazauninta don ba da kujerarta ga wani baturan fasinja. Wannan yasa aka kama ta aka kulle ta kuma ta biya haraji. Bayan kwanaki hudu da yin hakan ne, Dr. King ya shirya zanga-zangar ƙauracewa dokokin motocin safa-safa na garin domin nuna fushi akan dokar nunin wariya da ta bambanta jinsunan al'umma wajen zama a cikin motocin. An fara zanga-zangar ne a ranar biyar ga watan Disamba na 1955 aka ƙare a ranar 20 ga watan Disamba a shekarar 1956. Hakan ya sa babbar kotun Amurka ta umarci masu garin na Montgomery da su bar kowa ya zauna inda yake so. Wannan zanga-zangar ce ake wa kallon matakin farko da aka fara ɗauka a Amurka don kawo ƙarshen aƙidar nunin wariyar launin fata. Dr. King ya yi koyi sosai da fasalin rayuwar Mahatma Gadhi wanda ya rungumi aƙidar lallabawa da sulhu wajen sauya al'amura da suka shafi rayuwar jama'a kafin ya bar duniya a shekara ta 1968. Dr. King ya taka rawa sosai wajen shirya tarukan matakin ƙauracewa da zama da tattakin ruwan sanyi da sauran matakan da ba na tashin hankali ba wajen neman biyan bukatun jama'arsa. A ran biyu ga watan Yuni a shekarar ta 1964 Ƙoƙarin da Dr. King ya yi tare da dubban 'yan rajin kare haƙƙin ɗan Adam ya cimma biyan bukata don a ranar ce aka rattaba hannu kan dokar kare haƙƙoƙin bil'adama wacce ta haramta nuna bambancin launin fata a duk wuraren taruwar jama'a ko a wajen ba da aiki a bisa dalilin launin fatar jikin mutum, jinsi, addini ko asalin ƙasar da mutum ya fito. Saboda halayyarsa na rungumar aƙidar sasantawa wajen tunkarar al'amura ne aka baiwa Dr. kin lambar yabo Nobel a shekarar ta 1964 a matsayin shi na matashi mai shekaru 35 kacal a duniya ya zama mutum mafi karancin shekaru da aka taɓa baiwa wannan lambar yabo ta Nobel. Sai dai kash a ranar 4 ga watan Afrilu a shekarar ta 1968 a lokacin da yake tsaye a barandar otel ɗinsa da ke birnin Memphis wani ɓarawo mai kyamar jinsi mai suna James L. Ray ya harbe Dr. King hallahira. Dr. King yana ɗan shekaru 39 aka hallaka shi. Duk da haka, tarihin rayuwarsa na ƙunshe a cikin wani ɗan gajeren kalami da ya taɓa furtawa da bakinsa, inda yake cewa Rawar da mutum ya taka a rayuwarsa ba wai shekarun da ya yi a bisa doron duniya ba, shine mafi mahimmanci. Wannan shi ne sharhin muryan Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. To madalla kafin mu kammala shirin ga labarai amma wannan karin a takaice. To a takaicen gwamnatin Trump a yau dinnan Juma'a ta ba da sanarwar kakaba jerin wasu takunkumai da dama ga wasu kamfanonin Rasha da mutanen Rasha 38 wanda hakan wani bangare ne na abin da manyan jami'an gwamnatin Amurka suka bayyana da martani kan take-taken Rasha a faɗin duniya. Wata kotun Koriya ta kudu ta zartas da hukuncin ɗaurin shekaru 24 matsohuwar shugabar Koriya ta kudun Park geun bayan da kotun ta same ta da laifin amfani da ikonta ba bisa ka'ida ba da kuma almundahana a halin da ake ciki kuma wani alkali a brazil ya umarci tsohon shugaban ƙasa luis inacio lula da silva da ya miƙa kansa ga hukumomi a birnin curitiba da ke kudancin ƙasar zuwa yau dinnan juma'a saboda ya fara zaman kurkukun tsawon shekaru sha biyu saboda shi ma an same shi da almundahanar. hanar Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Gresham da ta haɗa shirin tare da ba da umarni da injiniyan mu shidrek ni Hafsat ɗan mai ke cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sauni lafiya.